Masu sauraron sashen Hausa, Radio France International Arafai. Assalamu alaikum, mu da wannan lokaci mu da sake haduwa ta cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar tare da ni Zainab Ibrahim. yadda watakila kuka ji a cikin labaran duniya, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware 19 ga watan Nuwamba a matsayin ranar ban ɗakuna domin magance rashin tsafta da kuma taimakawa wajen cimma muradun tsaftace muhalli nan da shekarar 2030. Sai dai bikin bana na zuwa ne a daidai lokacin da mutane biliyan hudu da digo biyu a sassan duniya ke rayuwa cikin rashin tsaftar muhalli inda wasu ke ba haya a filin Allah ta'ala ciki kuwa har da Najeriya. Shin batun ban ɗakuna na da mahimmanci a yankunan yankunan ku ta yaya kuke ganin za a magance rashin tsaftar muhalli nan da shekarar 2030? Bari mu fara shirin na yau daga jamhuriyar Nijar da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya bismillah. Kuna tare da Mamman Bin Yakuba a washi daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar. hakika yau ranar kula da tsafta da kuma wuraren matsugunni to gaskiya a abubuwan ya sai haƙuri a ƙasashen afirka musamman ma a yankunan karkara gaskiya mutane ba su da salon gina wurin da za su rika tsuguna mutane suna biyan bukatunsu ne a hidin allah ta'ala kuma eh, idan ciki bai cika ba eh, ma'ana idan ana fama da talauci da yin wato, ba za a ma damu ba da wani gina salon gine kenan dai abubuwa ne dai wanda dai sai dai zuwa gaba eh, tun da kasashen na fama da talauci sai dai a ta'adda Allah samu ga karshen talauci sannan kuma hankali ya koma ga tsaftace muhalli wannan shine ra'ayina Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa. Sadi Energy Tandare Fortiskum daga jihar Yobe ke magana. A gaskiya musamman a kasashen mu na Afirka ana fama da wannan matsala ta yin bahaya a fili Allah ta'ala wanda hakan ke taimaka wajen gurɓata muhalli tare da janyo wasu cututtuka. A don haka ya kumata shugabannin mu su ɗauki mataki na gina banɗakuna a wuraren da jama'a suke zirga-zirga kamar yadda kasar India ta ɗauki irin wannan mataki a shekarun baya wanda hakan da India ta yi ya rage matsalar yin bahaya a fili a ƙasar ta muna kira ga sauran kasashen afirka da su rika gina banɗakuna na gwamnati a inda hada-hadar mutane domin haka ta haka ne za a iya rage wannan matsala baki daya na gode sashen wasu na faransa a tashi lafiya rfi Assalamu alaikum rahmatullah Radio France International mai magana Salma Farisa daga Najeriya Kebbi State a cikin garin birnin Kebbi. Gaskiya ni matakin da na ga ya kamata a ce hukumomi su duka game da muhalli musamman na toilet ya kamata a ce a shigo da sarakuna da hakimai domin su ne ke da garuruwan su su ne ke da ungunnan su tare da al'ummarsu su ta yadda za a samu a ƙara wayan mu al'umma da kai musamman mutanen mu na karkara muhimmancin gina shi karan kanshi toilet din da kuma tsaftace shi saboda ciruto kari kare kai daga cirutoti kashi nan na filin Allah ta'ala ko kuma duk inda aka ga dama yana kawo mana cirutoti daban-daban musamman a lokacin damana ubangiji Allah ya kare mu ya kuma kara ba mu lafiya na gode ku tashi lafiya assalamu alaikum gidan rediyon faransa international mai albarka kuna magana da adamu abubakar bajoga yau ce dai majalisar ɗinkin duniya ta rane rana tsafta ta duniya ta ware gaskiya muna fatan alkhairi ga wannan ranar sannan kuma muna kira ga al'ummominmu na kasashe daban-daban da a guji zubar da irin shara da wasu abubuwa a magudanan ruwa da dai yi wurin da mutane suke ba haya wuraren da bai dace ba wuraren da jama'a suke zama ko wuraren da ake amfani da ruwa ne wanda za ana amfani da shi na tsafta ya kamata al'umma mu kiyaye sannan gwamnati kuma ta tashi haikan da nakin don suka doka a wannan bangarorin nagode mai magana adamu abubakar bajo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu RP Hausa. Da fatan kuna lafiya kuma kuna cikin ƙoshin lafiya. Masha Allah, yau take ranar tsabta ta duniya. To ma'aurata ya kamata su kiyaye su kula da kanun su su kula da banɗakin su muna muku fata alkhairi. Muna tare da Muhammadu mustafa Adam da gidan sa Allah kwamikin ta take. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Gidan Radio Faransa International sunana Aminu Yam Tukurkura mota daga na garma kuma tsafalakal game gusau zamfara a tarayyar Najeriya. Gaskiya wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ta ware a yau na tsabtace muhalli na duniya to ganin gaskiya akwai sakaci akwai ganganci su da yawa za ka ga mutum na kwasar tolar ba wata kariya da ya sa a jikin shi ko a hancin shi ko kuma a wani bangare wanda zai iya cutar da shi kuma a je a zube shi inda bil'adama suke bi suna wuce wani ya shaƙi warin shi iya zama illa ga jikin shi kuma ko kuma abinci iska ya ɗauko wata cuta ya zo ya jefa a cikin abinci a ce a kamu da wata lalura hakikanin gaskiya akwai ganganci ga irin wana abubuwan wanda ake yi a nan arewacin najeriya muna kira ga irin wa'annan bayan allah hakikanin gaskiya su a ɗauki babban mataki akai a gyara da ta radio faransa allah sa tashi lafiya Salamu alaikum gidan Radio Faransa International da fatan kun tashi lafiya. Mai magana Bukhari Alhaji Audu Lagos da nan kwa Kwantan Plateau State. to lallai waɗansu duniyan za su iya yi amma a najeriya nan za mu ce lallai wannan abin tana nan tana gudana amma ba inda muke so ba domin yau in ka shigo najeriya duk lungu da safin da ka zagaye, dole ne za ka ga mutane suna nan suna ba haya inda bai kamata ba ko da a cikin garin abuja ne ana kokawa da cikin wannan abubuwa to me yasa haka ina so in yi kira ga manya shugabanninmu na najeriya a tashi a tsaya akan wannan al'amari domin muna yawaita kuka akan maganan cututtuka wadda take damun al'umma musamman ma kamar karkara domin wainan mutane ba su san da wainan abubuwa ba to amma sai dai abin da nake so in faɗa a nan shine shugabanni abin da ya kama tun daga Abuja zuwa zuwa jihohi da kananan hukumomi mai aka tanada na wainan wuraren na yadda mutane za su je suna yin bahayan su to shine ne ya kamata gwamnati ta tanadar da mutane da irin wainan abubuwa shine ne ne toilet wadda mutane za su rika yin bahaya da wanka da kamarwa da wa'insu abubuwa yau idan ka duba kowa yanzu maganan kazanta gaskiya wannan abin bai kamace mu 'yan najeriya kuma masu addini ba gidan rediyo faransa har yanzu buhari alhaji audu lagos da ganin kwaya kwanfan To da fatan ana jin daɗin kasancewa da mu cikin shirin namu na yau cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ga ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum sashen Hausa na RFI kuna tare da Salihu Shehu Bari daga Tawa Jamhuriyar Nijar. Wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe sabida ta ga an kawo ƙarshen yin kashi a filin Allah. Sai mu ce ya kamata, ya kamata mutane su kiyaye, su kiyaye addininsu su kiyaye lahiyarsu. Eh, dukka da cewa kungiyoyi sun shigo cikin lamarin suna ta wayar da kan mutane to ya kamata a ce gwamnati ma ta shigo gwamnati ta shigo saboda ta samar ma mutane ban ɗakuna wa'anda za su zammowa a inda mutane suke ma'amalolinsu su kuma kungiyoyi su taimaka ma talakawa su ga sun taimaka musu sabida sun samu sun gina bayi a kowane gida bayan an taimaka musu da gargaɗi a taimaka musu da abin da za su gina bayan nasu kuma a tashi lafiya sashen hausa na rfi kuna tare da sale shehu daga tawa jamhuriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun sashen hausa na muryar faransa mai magana imran madaha boko daga tsakiyar garin boko da ke arewacin ghana hakika wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta ware mana wallahi mu sai mu ga wannan rana ya zo mu daidai domin a nan garin bako bin da muke fuskanta kenan a faɗin bako gidajen kunce gidan bahayi da jama'a ke samun su je su biya bukatunsu gaskiya da allah yawancin jama'a ba su ba su da wurin da za su je su biya bukatunsu sai dai su kewaya bayan gari su yi biya bukatunsu saboda shi muna kira ga shugabannin afirka idan sun kulla wani yarjejeniya a bar bar shi kan takarda kawai ya kamata yana kan takarda kuma a yi aikace a yi aiki da shi domin muna fuskantar wannan matsala a nan arewacin ghana mai magana imrana madaha baku daga tsakiyar garin baku da ke arewacin ghana Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France mai magana Haruna Loki Baradwa daga jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. To a gaskiya ne gaskiya inda ana so a magance ma'alan tsaftace muhalli to dole sai gwamnati ta ba da gudunmawa da kuma su ma al'ummar gari wajen tsaftace muhalli ce dan a aga ko wata leda ce ko wani wannan haka wani dai da ti a wuri ba sai wai an jira gwamnati ta kwashe ba ku da kanku ku yan anguwa kuna kwashe awa kuna kwashe su kuna zuwa kuna zubda su a gun da ya dace. Na gode da sashen Hausa na Radio France ku tashi lafiya Haruna Loki Baradwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon faransa mai magana abdulrahman ilo ɗalibi a nan jami'ar da bakara gaskiya wannan rana ya ya kamata a bata mahimmanci sosai duba da irin rashin tsafta a nan kasashenmu irin su Nijar Nigeria na makewayen ne gaskiya yana haddasa wannan cututtuka waɗanda ba su da misali don irin yadda gaskiya a ƙauyuka in ka je ka ga yadda ake bayan gida a can cikin daji irin ƙwarka masu shigowa gari da hita suna ɗauko suna kawo mana a cikin gari kuma suna ɗora mana abinci a sama abinci ba tare da mun lura ba gaskiya abun yana da hatsari sosai sosai gaskiya kamata na rana a bata muhimmanci sosai sosai gaskiya muna goyon bayan wannan rana tashi lafiya Mai sauraro kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook. ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu yanzu kuma shirin zai dora. Salamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa mai magana Abubakar Yakubu Kaduna Najeriya daga nan birnin Yamai tsokaci na dangane da ranar tsafta wato tsaftace muhalli abin da ya shafi salaga wato dushi a wasu kasashe ake kira me yasa ba za a yi kamar irin kasashen abrikos yawaita bayi a ko ina gashi na an gina iyaka ko da bako ne kai sai ka je ka biya kuɗi dala goma ka biya ka. in wanka za ka yi da ruwan zahi ga dala ashirin nan ka biya ka yi wanka duk abin da kake bukata abin da ya shafi lalura na ba haya ga dushi na duk inda kai ga salga nan wanda an ka gina yan kasuwa suka gina da wanda gwamnati ta gina me yasa irin kasashen mu ba za a yawaita ko ina in ka bi a yawaita gine-gine irin wannan don kare kai daga irin wayannan cututtuka da ke yaduwa a cikin al'umma na gode sashen hausa na radio faransa mai magana abubakar yakubu kaduna daga nan birnin yamai Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio mai albarka a yarfi hausa ni ne mai sauraron kuna da kuma malam bakar na gari na kowa daga nan nijar jihar difa garin kakariya ya yi kyau wallahi kiran da zan ma a mu talakawa musamman ma yankin namu na a nijar mu tsaftace jikinmu kuma mu tsaftace gidajenmu shi ne makaminmu in ba tsafta wani iri cuta yana tare da rashin tsafta don haka ina kiran ku da ina kiran mu da babban murya mu tsaftace na gode yarfi hausa tashi lahiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu radio france international rfi sunana rabiu ado daga nan cikin garin magani a jamhuriyar niger to alhamdulillah wannan 19 ga watan november wannan ta yi daidai dangane da wannan rana da abu majalisar ɗinkin duniya ta wale ta ce akan ranar tsaftace muhalli ce to alhamdulillahi gaskiya wannan hanyar tsaftace muhalli tana da kyau amma abu mai mahimmanci shine wallahi babu yadda za a yi mutanen mu yan uwanmu na karkara su fahimci haka kai hannun marayan ma sai an kasance ana sanarwa ta gidajen rediyo ana wayar da kan al'umma ko ta hanyar yin wani majidi ne wannan shine zai sa a samu fahimta to ra'ayi na kenan daga mai sauraron kurabi a da aka fi sani da yarbe abuja daga nan cikin garin magare a jamhuriyar Nijar. lafiya. Assalamu alaikum Radio France International. Wannan maudu'i da kuka kawo kamar yadda za a tsaftace duniya kahin nan da dubu da talatin. To ni sai abin da gani ya kamata gwamnatoci da kamfanoni su haɗa kai su haɗa kai su zanyi ma mutane salangin ne ƙauyuka da birane zan zanyin salga ƙauyuka da birane kuma riɓanye da tare da riɓanya tsabtataccen ruwa ruwa na sha su ta tare ga silangin na ga tsabtataccen ruwa na sha assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio faransa suna na kongo mamila adamshi jihar da magaran ajin niger ina kiran ku ne daga nan zilletan a kasar libya hakikanin gaskiya yau take ranar banɗaki na duniya 19 ga watan nuwamba to mun da nan muna kira ga shugabanninmu da ma sauran masu hannu da shuni kamata ya yi su tsaftace mana banɗakuna saboda gujewa da cututtuka na zamani da ma sauransu muna kira ga malaman tsafta su ma kuma ya kamata su karfafa aikinsu Allah dai ya kawo mana zaman lafiya da lafiya da abin da lafiya za ta ci ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ya da fatan da wani lafiya ana cin wasu lamun lafiya mai gama na asun ma na samar daga nan birnin ta mai to rana da majalisar dukkan duniya ta ware ta tsaftace muhalli gaskiya muna a nan afirka na kai sai mu ci ana Nijar abin ina nan sai kaga abin ya zo za a yi muku sai ga abin kuma wato ya zan sha labari ne Allah ya dai ya sa ya shirya mana shugaban Nijar na kirki wanda masu tausayin mu kuma insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi Madalla duka duka nan shirin zai dasa aya a madadin ku masu sauraro da daukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakin sa a cikin shirin da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa Radio France International RFI sai injiniyan da ya sada ni da ku Mustapha a DBC. Ni Zainab Ibrahim da na gabatar ke cewa ku huta lafiya.